jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kubaniya. A can kuma sai gasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. ko jama'a a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma goma sha takwas ga watan oktoba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yadda cin zarafi ke kawo taɓarɓarewar tarbiyyar yara. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar a jihar Kaduna. Karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim. da ma bakin da ta gayyato mana. barkanmu da sake sadar a cikin zauren na yau da gobe. a zauren nama yau za mu tattauna ne akan matsalar cin zarafin iyali wanda ke janyo taɓarɓarewar tarbiyyar yara cikin zauren namu muna tare ne da amina mai gari uba ismail zakari da kuma khadija sa'ad muhammad wanda za mu tattauna akan wa'annan illoli da abin yake iya janyowa ga tarbiyyar yaran gida akasarin maza waɗanda suke iya cin zarafin matansu ko kuma matan masu cin zarafin maza tunda akwai inda ake samun haka za ka ga ba sa tantance inda za su yi irin waɗannan aika-aika nasu yana iya yiwuwa su yi a gaban 'ya'ya a gaban manya a gaban dukkan mutanen gari ma ba tare da sun ji a cikin zuciyarsu ba to amma akwai abubuwan da ke iya janyowa daga baya yaran ko dai su ɗauki mataki ko su tunzura ko kuma su ɗauki irin wayannan ɗabi'u su ma su je suna yi ma sauran al'umma a cikin gari ta yau za mu yi magana ne bisa ga irin abubuwan da muke ganin yana bulluwa wanda ake ta yada su a kafafen sada zumunta inda yara sukan ɗauki mataki idan har babansu ya takura wa mahaifiyarsu wanda a yawancin lokuta an fi samun haka wato mazan su takura wa iyalansu mata akwai wanda uba ne ya takura wa uwa san kullum sai ya ɗirma mata duka kullum dai ya mai da ita kamar jakan duka irin dandambe an yi magana an sa baki manya sun shiga amma dai har yanzu bai daina ba ta kai ga yaron ma ya nuna bacin ransa a kai amma duk da haka uban bai lura da cewa dan ya kawo karfi ba har sai da dan ya dauki wani mataki wanda za a iya cewa abu ne mara daɗin ji dan ya dauki matakin zuwa gidan mahaifiyar baban nasa wato kakarsa inda ya shi da abokansa suka zane mahaifiyar ciki da bai domin ya kai sako ga babansa cewa shi ma fa ya damu da uwarsa bayan ma da uban ma ya zo yi magana ya ce a'a yaya haka uwata baka da kai ce kwarai ni ma uwata kake duka to abu ya kobaci don gaskiya an taba tarbiya a daidai wannan lokacin mm. ismail zan fara da kai ne fa saboda ku ne maza inda ake ganin ku ne abin ya fi shafa haka mm. dan da wuya a ce ga mace mai wannan namiji kafin a ce mace sai an ce namiji kamar goma zuwa sama mm. ya kake ganin shi irin wannan halayya yake janyewa ga wurin taɓarɓarewar tarbiyyar yara musamman matasa ah, in muka duba za mu ga cewa a wannan zamanin a abin ya yawa ya kai inda ha inda ke samun magaji suna yawan dukan mata yanzu kuma wannan matsala yana ya ta'allaka ne da wasu abubuwa da ke faruwa a rayuwa na farko dai akwai talauci na biyu kuma rashin haƙuri ya karu saboda mun samu mata yanzu mafi yawanci suka kwatanta rayuwarsu da yan uwan su mata a wani gida a wasu gidaje wanda ke kawo rashin hakuri kuma yake kawo abin da ake ce ma wato confrontation ko a ce neman tuhumar namiji cewa me yasa ba kai kaza ba ko me yasa wane ya kaza ko me yasa kuke wurin aiki ɗaya shi yana iya kaza kai ba ka iya kaza kuma na uku shine matsalar shaye-shaye dan gaskiyar magana shine mafi yawanci mata da maza ana shaye-shaye ba tare da ma an yadda ana shaye-shaye ba da ina ganin ko wata ɗaya ba ba mun samu wani matsala a inda na san cewa ita matar ta ɗauko wuka shi kuma mijin yaje tun da kin ɗauko wuka shi kuma sai shiga ɗaki ya ɗauko a ƙarshe dai auren nan ya rabu kare jini birji ne ko amma to in aka bincika aka yi aka dawo wannan matsalar zaki aka gane cewa ai dukan zama suna shaye so ya aka yi ya suke shaye shaye su hmm. suke da gida daya ba a sani ba an sani wannan ba wa alam amma an gane cewa wannan babban matsalar su shine shaye shaye shi kuma shaye shaye wani abu ne wanda indai dai kwaya kake sha Allah ya tafi ranar da ya motsa hmm. yawa da ranar da ya jika sai kai hauka hmm. musamman aka bata maka ne ko ga wani abu da bai dace ba sai ka ga hakurin ka ya tsada wannan shine matsalolin da da muke fama ita wannan dabi'a ga tarbiyyar yara mummunan dabi'a ne na farko dai a cikin biyu ne a yi sanyi daya ko yaro ya koyi dukan mata daga wani uban shi ko kuma da yara ma uban shi so kowanne aka samu kuma ya yi sabida ba a tsammani da ya daki uwa a tsammani ɗaya ya koyi dukan mata ya ɗauki mugun halin mugun halin mata so eh. amma saboda al'amarin da ake yi yanzu ana kallo ana gani yau da gobe haru na iya ɗaukar ɗaya so wannan abu ne wanda al'umma dole a zo a ta ja ma yara hankali a ta ja ma iyaye hankali a kan illan wannan matsala. Hajiya Amina Ismail ya ce ku kuke canza Ramadan yayin da kuke yawan korafi da kuma daukan wasu ɗabi'u wanda ba a san dai a mutanen mu da shi ba wato na shaye-shaye da sauransu to ko ma dai menene dai ya kamata a ce ana yi ana duba yaran da ake rena a kuma san cewa haƙƙin tarbiyyar a kan hannun ku yake me yake gani ke sawa namiji ya kalli mace a gaban 'ya'yan da ta haifa ko su nawa ne ko mun girmansu ko mun shekarunsu ya yi mata abin da ya ga dama kuma ba tare da ya yi la'akari da cewa tarbiyyar da yake koyarwa kenan da yaran za su iya ɗauka ba eh to kamar yadda ya faɗa wani lokaci shanen shaye-shayen ma za a iya sa a ciki wani lokaci kuma shi wannan mai dukan mace mai biya ta familin da ya ga dukan mace ba wani abu ba to shi ma kenan ya gada eh, zai iya faru haka don za a daka kuma ba abin da zai faru a zage ki ke banza ke wace ce kuma wani lokaci a gaban yara zaki sai ki ga ya fara ta da yaro ne yana ganin ta zan iya da ke mace ma ba abin da ya kuma ba inda za ta je je ko ta gudu gidan iyayenta ma wani lokaci za a abin da dinta na san akwai mata suna da nasu matsala mm. su don mace za ki ga miji ya faɗa da yakin faɗi goma ya faɗa abin da bai kai na faɗa bakin ta da shi ya abin wani lokaci kuma ki ɗauki su eh, matsalolinku a gida ki faɗa wa wannan ma makwabta ki faɗa ma su familin ki mm. da sauransu mm. so irin waɗannan abubuwan shawaran da zaki samu daga waje ma zai iya contributing ya ka miki matsalar da zaki ki iya ki gaya ma mijinki maganar da bai dace ba to miji kuma in ya ji haushi ga halayen da ake ciki yanzu ya ɗau zafi da sauransu ya dawo gida maimakon ki kwantar mishi da hankali kin fara bata mishi rai kin gani in wanda ya san cewa tun yana ganin ana dukan nan ba wani abu ba abin da zai yi kenan to kina ganin kenan ba ne na namiji da ke mace laifi ne sosai shi yasa ya kamata mu strengthening abin nan laws din akan irin wayannan abubuwa wato doka dai a eh. tabbatar da an karfafa shi na eh. cewa za a iya daukan mataki eh. ga namijin da yake duka namijin da ya duke don akwai na ina da makwabciya hmm. wanda da shi ba abin da yake mata sai duka shi ya riga saba shi ya riga ya saba har da har na doki waya na kira mahaifiya na tambaye na nace kina da don kullum za ta zo da complain sai ce kina da mahaifiya suna nan raye da mahaifinki sai ta ce mun eh, suna sai ce to gaskiya wannan issue sai kun je daga root za ku je ku solving wannan issue sun san yana ki. ta ce eh sun sani na to ki je ki gaya musu in akwai yadda za a yi a family sai a zanna a tattauna a ga zai canza in ba zai canza ba kuma a sannayi su har ya kai ga haka wata ranar ya mata duka har sha ɗayan dare ya fito da ita waje mata duka hmm. wani ne makwabci kuma ya taimaka ya ɗauke ta gidan mahaifinta the last one da na ce ni ko sun sake a kofan ɗaki na ba abin da zan iya na gaci don har mun tafi gidansu da muka je muka samu mahaifiyarta aka yi magana mahaifiyarta ce to ba za ta koma ba bare a je kotu kawai a jiya kan karɓo mata yancin suka je kotu yanzu an bashi laso yanzu tun da zai suka abin nan din na ga abin ya yi sauki so yi da za a ɗauki mataki yauwa an za a ɗauki mataki ba zai dinga yin tsauri ba irin yauwa za ki ga dole za a rage yin abubuwa amma in ya yarinya ta bar gida ta je gida ka kore ta ka ce ki koma nan ne dai dole za ki zana da sauransu ba a bi rutu na abun ba to gaskiya society zai zama wani iri yara kuma suna tashi suna gani bai kamata ba Io allo Tali masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. ji bikin ji abin da abokan tattauna suka faɗa kan shi wannan matsalar na dukan iyali wanda yake iya janyo wata barbarewar tarbiyya inda kin ga ga misali inda aka bada na cewa yaran suna iya ɗaukan fansawa wasu ta kowane hali kuwa wani lokacin ma uban ake iya kirba. na naki mahanganya abin yake. ta ce alhamdulillah kamar yadda suka faɗa duka abun biyu ne idan aka ce ana samun rashin fahimta tsakanin miji da mata har ana samun rigima na doke-doke dole akwai abin da yake jawo duka imma dai kamar yadda ita ah, hajji amina ta faɗa kila matan tana da baki ya faɗi magana ɗaya ta faɗi goma ko ta faɗi ashirin wani ma zai yi kokari ya yi warning din matan za ta nuna cewa na faɗa na faɗa wata ta ma kira iyayen shi ta yi zazzagin da dole zai sa mutum ya fusata ya ji zai iya kai duka akwai matan da su suke wannan so wannan na farko kenan akwai wanda ita matan take ja na biyu kuma akwai wanda shi kuma namijin dama can kila ya gada yana gani ana a gidansu ko a gidan kakanninsu ko kuma yana ganin ana ma wasu dan su ma maza suna da abokai da suke ba su labari wani ba wai yana yi bane ba kuma baban shi na yi bane amma mm. aboki ya bashi labari ni in mata na ta min laifi dukanta nake yi mm. kuma ba abin da ake eh, yi to shi ma sai ya nuna bari ya koya saboda haka ko ta yi laifi ko ba ta yi ba zai kirkiro abin da zai fake da shi domin ya samu wato zai gwada kwarai da gaske akwai waɗanda suke yin haka dan ko ne akwai wanda na sani wanda ke dukan matan wanda da tun farkon zaman su ba haka suke zama ba daga baya ya kirkira sai da yara suka ma fara yara wurin hudu sun girma kawai in sun dawo makaranta sai a tarar an rufe kofa ana dukan mama yana yi yana yi makota duk saboda gidan da suke ma gida ne na compound da ake cewa eh. makota ne cikin gida ɗaya mm. an hana an hana yaki wata rana da Allah ya ba matan sa ashe ta fi shi ma karfi shi bai sani ba da ta samu ya rufe kofa ya sa kulli aljihu shi ko ta daga shi sama ta mai duka ta hauruwan cikin shi ta mai tana dukan shi tana ihu magota suna a yi hakuri yadda aka saba an ɗauka ita an da kan shi ce wallahi wai take duka tana dukan shi tana kuka ana cewa kai hakuri kai ya ce wallahi take bugu na da kyar aka buɗe kofa to tun daga ranar bata bai kara dukanta ba to kuma wannan ina amfani da shi wurin gaya ma maza su kiyaye dukan mace karfi ba ka ganewa sai faɗa ya haɗa ka da mutum biyayya ne biyayya ne suke yi akwai mata masu karfi Ismail saboda idan maza ba su kiyaye ba dan idan mace bata san cewa da kai da ita waya fa karfi ba ran da ka zo dukanta ta kasa daurewa ta gane ta fi ka karfi to yanzu kuma kai ne zaka rika shigowa da sanda saboda in baka sa cikakken fa ne ba jikinka zai gaya maka ah. kwarai da gaske ah, sai kuma idan muka dawo bangaren tarbiyya ko da namiji ne yamma mace duka ko mace ta duki namiji duka babu tarbiyya mai kyau a nan wurin saboda yaro abin da yake gani shi zai yi mm. wani lokaci ba ma su ma'auratan ba kamar wannan misalin da na bada ai a gida akwai makota mm. kai baka dukan matanka matanka ba kuna mutunta junan ku mm. kuna ba ƴaƴanku tarbiyya da ya kamata to sai zama makotan ku yawa kamar gidan gano ko gidan haya eh, irin na bari ga daki ga daki ku kuna kokarin ku can dakin kullun dambe da miji da mata kamar karnuka to yaro dama ba wurinka kada yake koyan tarbiyya ba da waɗanda suke yake zagaye ko ku ba ku yi wata ran yana gani a can kuma zai iya kwafan na can ya je ya gwada a wani wuri ko ya je wani wuri ya bada labari so shi yasa yake da mahimmanci ya zama ko da ma kamar su mutane ma gida zaka kama wurin zama ka gane su waye makotanka saboda kaka je ka mm. gurbata tarbiyyar yaranka da makota da basu samu tarbiyya ba kuma su ma su sani in suka lalata tarbiyyar wani Allah zai kama saboda kai kana kokari akan naka su kuma suna abubuwan da babu da'a a ciki za a yaro zai iya kwafa kuma su ne sila so ya kamata ya iya ma'aurata dai duka su gane doke doke bai dace ba aure ana yi ne saboda so da kauna da zaman lafiya in ka gaji da mace akan ka zo ka ringa kilanta kawai ka ce mata ka gaji ka sallame ta ta tafi gida ta sai ka samu wani da ke son ta ya aure ta amma babu soyayya a duka wasu suna cewa ridi eh, yana cikin soyayya amma ni dai a dai dai iya karance karancen da na har yanzu ban fahimci inda soyayya yake a cikin duka ba gaskiya duk da da laila da ah. laila da ba doke doke suke yi ba wani an ji da sai dai kariya ka ce a kashe ni akan a taba ta eh, amma ba dai kai kuma ka koma kana taba ta ba Ismail wani irin kallo kuke wa namijin da yake dukan mace ko maza kanku a gaskiya muna mai kallo a matsayin mu namijin da ya kasa hmm. saboda eh, wannan kasawa ne a ƙa'ida yanayin yadda ya kamata shi ne namiji dole ya kuma haƙuri kuma dole ya kuma ce wato wasu yanayi wanda zai zai guje ma duk wani abu da zai kawo musu fada mata suna da tsaurin ido wani lokaci idan ba ka hada da addu'a ba kuma kana da fahimta yadda zaka guje ma duka din sai ka yi duka ba ka Hmm. dan daga zuciya daga fushi ya zo sai shi dan hmm. haka rayuwa yake hmm. so wani lokaci mace za ta kalle ka wataƙila kai namiji ka fita ne ka sha wahala ka yi kayo wataƙila da kuya kana gudu daya ka zo ka bayar kuma kai kana ganin ma kamata a yaba maka to amma gwarzon shekara ita eh, amma ba san wannan ba in ka zo ka bayar tun Allah ya da bayan an zo cin abincin nan sai an maka gori mm. sai an tuna maka sai an tuna maka ba ke barin da ka bayar da bai isa ba mm. ko kuma ma bai ai ai yau ba ba nama wani lokaci ma idan dai cikon naira eh. hamsin bayan ka mana dubu daya ba sai ta nuna cewa yana cikin naira hamsin zaka biya zaka biya bayan ma makara da zaka biya mm. to fa sai ta tura maka shi a fuskarka oh, so wani lokaci sai ga maza da suke da dabara wani sai dina ba ta ansa da ya yi shiru shi ke sai kyale ta yi ta magana ko ta shi da ba ta saboda idan ba ka kai zuciyarka nesa ba su mata haka suke yawanci so sai ka yi haƙuri sai ka jure kuma kai ake tsammani dama ka fa haƙuri amma mata mata iyayenmu mata iyayenmu tsaurin bakin nan a rage shi to Ismail an ce kuma maza mutanen mu kuma eh, to bari mu koma ga maganar tarbiyyar yanzu a matsayin ka na uba ko kuma ila makocin wanda abin ya faru ya kake hangen rayuwar yaran da aka aka tura musu wannan ra'ayin na ga yadda rayuwa take. To wannan kamar yadda ne na fara faɗa ne kuma kamar yadda abokan zama na suka faɗa Maganar gaskiya shi ko ka samu yaran da ya kasance yana rama makuwar shi duka. to in kai wasa ka bibi yaran nan sai ka sami yaran nan na duka mata a waje saboda wato shi duk abin da kake gani musamman harka na tarbiyya hmm. tarbiyya ya fi amfani da gani shi sa yaran mu sun fa'idantuwa da kallo hmm. ba za ka san sanda yaran ka abin da yake kallo a tv ke ba sai ran da ka gaya kai za ka cewa fa karka yi kaza in kai kaza za ka kaman yana ji eh yana ji mm. to amma fa bai zama a kwalwan shi saboda aikin abin da ake yi ya fi kallon amalin da ake yi wanda ake gani dan nan fa shine so dole kai uba dole ka bada misali na gaskiya misali mai kyau ka zama cewa kana haƙuri har gara ma ɗayan ka su ce ba mu da haƙuri mm. dan ni na san gidan da za ga ƴaƴan suna faɗa gaskiya yara uban mu na da haƙuri. Eh, ya kuma ta ga ba eh, gaskiya suna faɗa so in ba ya haƙurin nan yake yi ba da wata kila dukan da yake ma ba za su ga masifa mm. cewa za su ta uban da a cikin lokaci ya yi ku ne ko ku ya mishi baya kuma shi yaro ba ruwan shi inda zai faɗa ma baka sani sai je ma ake ce baban mu ba dukan maman yake eh. ne mun samu irin haka ana yaro ya ce a ah, ai baban mu dukkan mafi mai gida kumbura mata fuska mm. shi yana faɗa ne labari mm, to amma sauran yara su ma suna koya haka to ka ga an watsa a cikin al'umma mm. kuma abin da ake gudu shi yasa muke ƙara jan hankali muke tsara jan hankali ƴan uwanmu maza mu tsara haƙuri haƙuri ba ta da iyaka amma haƙurin za mu ta tsara shi ne kawai ba fita. maza mutanen mu gina duk wani tattauna da ake sai a kan ne magana mazan ne da kuma irin zuciyar da suke yi an ce mu muke ɓata maza ta kai ga haka din ma haka shin wani mafita kake ganin mace ya kamata ta fara ɗauka da tsarin tagan hakan ya faru saboda in har aka bari ya ci gaba ko ne ba ta fara haihuwa ko ta fara haihuwa aka fara to kasancewa ya'ya akwai ya'ya tsakani zai iya bata musu tarbiyya me ya kamata mace ta yi tun kafin abin ya girmama ya zama da 'ya'ya sun gani ana yi kuma sun dauki abin to kamar yadda dai muka tattauna duka tare akan wannan ishu mace ya kamata koyaushe tana da haƙuri ko min yaya ya zama ce gida da ba mace an ce ma ba gida ba ne so mace in ya kasance mace tana da haƙuri komai zai zo da sauki kuma ko akwai ishu a cikin gida mace bai kamata ta dinga gaya wa yara ba because na san akwai matan da suna influencing yara su against mahaifinsu don za ki dinga gaya musu wani lokaci ma ba gaskiya ba hmm. ce baban ku yayi wato son zuciya eh baban ku ya kan sai ki ga kin yi satin yaran na su zama ba sa son mahaifinsu da sauransu ko kuma in akwai bacin rai ki nuna musu cewa akwai bacin rai tsakanin so duk yana affecting yara so akwai wani abu tsakanin ki da mijinki ku je ɗaki ku je ku zanna ku yi magana ba zai fi karfin abin da za a iya a sasanta ba ba kuma gidan da za a ce ba a samun miskila tsakanin mace da miji ana san amma yadda kai manajin ɗinka. naka shine zai zama ishu wato naka naka naka yes kamar da hankali akan naka kamar da hankali akan naka kuma kare ya affecting yara wato kai yara kare shafi yara madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko daga birnin tarayya Abuja. Da wa muke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana? Barkan ku da aiki sunana Ashiru yana kiran ku daga Galadima Abuja babban birnin tarayya. To Ashiru yau dai ka ji maudu'in nama akan cin zarafin iyali wanda yake kawo taɓarɓarewar tarbiyya ga yara me zaka ce a kai? eh gaskiya cin zarafin mata gaban yara ba karamin matsala ba sai. in mutum yana da matsala da iyalin shi ya kamata duk da za su fuskanci juna su daina tsayawa gaban yara a rika samun wuri ana keɓewa fahimci juna shi da ita hmm. gaban yaran ana irin wannan abubuwan kuma duk abin da ake suna ɗauka gaskiya ko kaga suna cin zarafin wajen su ma ko kuma dai makamancin haka gaskiya da fatan dai kowa za ya gyara tashi lafiya To mun gode da wannan kira naka a shiru sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. Muhammad, <coughs> muna magana ne da Muhammad Awal Baban Yeri, karamar kuma to cikin jihar Bauchi Najeriya. Muna jin ka yau dai ka ji maudu'in nan me za ka ce a kai. Eh wallahi wallahi yanzu matan su suke jawa irin wannan abubuwan da ke zaki gama ce ga ƴaƴan a gaban ta ga mutum ta mata da kuma wa iyara zaki dan sumar dan kaza dan menene a gaban uban dan uban da ya jawo shi san abin da zai faɗa. Ai mu maza da mu matan yin hakuri. Mai magana baba yayin. To mun gode da wannan kira naka daga jihar Nasarawa da wa muke magana. So, alhamdulillah kuna tare da mutum na mutane garba sale likita rediyo na garin agwabun domin jihar Nasarawa. Muna jin ka. A gaskiya game na'am to a game da jin zarafin ya'ya mata ko kuma zarafi wanda yake inda za a so inda so shi ne samu. Wato biyayya tsakanin mace da namiji na yi bari na bari shine zai kawo ainihin maslaha tsakanin uwar gida da mai gida. kuma bangaren ya'ya mata wajibi ne mu iyaye maza da mata mu kare musu su mu dinna cin zarafin su ni na mu wanda zan bayar kenan da fatan To mun gode da wannan kira naka daga jihar Niger da wa muke magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai a Kimba. Muna jin ka Ibrahim mai wankin hula. to masha Allah abin da nake kira ga ainihin musamman mu mazaje abin da dai kowa sun ne musamman mu musulmai ɗauki hannunka ko sanda ko ta na ta bugi mace abin da Allah ya haramta ne ya kamata mu kiyaye da wannan sannan su kuma mata hakkin da Allah ya daura musu na biyayya to su girman kai da ainihin jiji da kai su mazajen su biyayya tsakani da Allah domin saboda mafi yawanci mu mazaje wasu ba su da hakuri abinda mutum zai masa za masa wani zai iya juya wani ba zai iya juya ba dole ya buga ina fatan dan Allah mu zo nan hukumar da ainihin malaman mu suke mana kowane lokaci akan abin da Allah haramta sana dukan mace assalamu alaikum to mun gode da wannan kira naka Ibrahim mai wankin hula da wa muke magana kina salamu alaikum wa alaikas salam da wa muke magana Kina magana da lawan na lawan da ke nan kamfanin fate da ke jaji. Muna jin ka a gurguje me za ka ce? To na kullum halin da Allah da annabi mutanen mu masu kiran waya sun sha kiraye da Allah wannan fili da kuke ku dan kara mana saboda minti talatin ne ku ba mu ko da minti goma ne. Ta. Eh. lafiya. To mun gode da wannan kira naka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya. a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da kuma injiniyar mu ta yau na Shwan da abokiyar na da ta taya na gabatarwa Hadiza Kyari da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.